المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحمل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara don ma cikin wannan masallaci mai albarka masallacin Iskanul Fa'al da ke unguwar kwanar jaba a cikin birnin kano a wannan yammaci na ranar juma'a a shida ga watan zulqada hijiran annabi sallallahu alaihi da bakwai, wanda ya daidai da da a ga watan hudu ko shekara ta shida miladiya mun haɗa wannan masallaci mai albarka don ci gaba da karatun littafinmu na wato kitabu tauhid wanda muke amfani da sharhin al-mulakhas wannan shine darasinmu na biyu a cikin wannan littafi mai albarka shine darasinmu na biyu mun ga gurin faɗin Allah ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa saribu Allah tabaraka wa yana faɗi a daidai kitabut tauhidi cewa Allah tabaraka wata'ala ta'ala ce wallahi haƙiƙa mun aika cikin kowace al'umma mun aika mata da manzo abinda manzon yake gaya musu shine an'budullaha wastanibut tagut shine ku bautata wa Allah ku nisanci dukkan wani abun bauta wanda ba Allah ba munasabar wannan aya da wannan babu shine anna anna ad-da'wata ila Tauhidi tauhid wan 'anil shirki هي muhimmatu jami'in الرسل wa asba'ihim cewa alaƙar wannan Aya da wannan wato babi ko da wannan littafi ayar na su suna cewa kira zuwa ga tauhidi da hana yin shirka shi aikin dukkanin manzanni da wanda suke bin waɗannan manzanni. Amma Allah ta yi maɗaka kowace al'umma abin da suke faɗa shine ne a ku bautata wa Allah wasu tani wasu babuwar ku nisanci dukkan ku nisanci dukkan wani abun bauta wanda ba Allah kaga ne la ilaha illallah shine ma'anar faman yakfur bi taguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al wuthqa fi fisama laha wanda ya kafirce wa taguti imani da Allah kaga shine anabudullah shine wa yu'min billah wastanibu at-tagut shine faman yakfur bi taguti muna gane ha malam yace da zamu fa'idanta daga wannan aya anna al-hikmata min irsali rusuli hiya ad-da'watu ila at-tauhid wan nahyu an shirki hikimar aiko da manzanni shine su kira zuwa ga tauhidi su kuma yi hani zuwa ga shirka wannan shine aikin manzanni shi sa za ga ita wannan da'awa ta tauhidi da'awa ce da in ka sata a gaba kuma to za ga makiya Allah ba za su barka ba domin wannan ita ce muhimmar annabawa kuma akan wannan aka tsani annabawa kuma mu ma aka za a tsani mu abu na biyu anna dinal anbiya wahid addinin annabawa ɗaya ne ta fuskar aqida amma shari'a kowa da tashi bi kulli ja'alna minkum shira'atan wa minhaja kowanne daga cikin mun samu shari'a da tsarin da zai bi amma aqida ɗaya ce shi sa kira annabawa da banul allaj mana ‘yan uba abinda ake nufi shi ne aƙidar su ɗaya ce amma shari'a kowa daban-daban ta yadda ‘yan uba wato uban ɗaya ne amma uwar kowa daban muna gana wa huwa ikhlasul ibadati lillahi wa tarki shirki wa tarku shirki to shi kuma addinin annaba shine tsantsanta ibada ga Allah da kuma barin shirka wa in ikhtalafat shara'ihum ko da shari'a su ta saba za ka yi samu abu kaza a gurin wannan halal ne amma a gurin a gurin wannan haram amma a aqida dai to guda ɗaya ce ta annaba kuma ita ce ta duk wani musulmi zuwa yanzu abu na uku annar risalata ammat kullal umari wannan sakon na tauhidi ya game dukkan al'umma dan Allah ta yi wa laqad ba'athna fi kulli ummati fi kulli ummati duk wata al'umma sai da aka aika mata manzo sannan yake wa qamatul hujjatu ala kulli al-ibadi kuma an riga an tsayar da hujja akan dukkan bayi abu na hudu ridamu sha'ani tauhidi mana girman sha'anin tauhidi wa annahu wajibun ala jami'il umam kuma tauhidin nan wajibi ne akan dukkan al'umma mana sai ce fil yace fil ayati a cikin wannan ayati wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu allaha wa tadibu taghut yace akwai abin da yake kunshi a cikin la ilaha illallah shine minan nafi wal isbat saboda ita kalmar la ilaha tana da rukuni guda biyu rafanin annafi annafi anan shine la ilaha wannan la din nasu yake lil idan ce la ilaha ce ba wani abin bauta da za ka tsaya iya nan wurin da ka zama armi saboda ka ce ba abin bauta har Allah ke amma da ka kore wa duk wani abin bauta sai ka kawo rukuni na biyu shine al-isbat sai ka ce illallah la ilaha wannan shine an-nafi rukunin nafi illallah shine rukunin isbat ka kore bautar kaga annafi ka tabbatar da bautar ga Allah al-isbat Sai a cikin wannan ayar ma akwai domin da Allah ya ce faman yakfur bi tagut duk wanda ya kafirce duk wani abin bauta yake imani da shi kaga wannan rukuni ne na me na annafi wa yu'min billahi ya imani da Allah shi kadai kaga al-isbat kamar innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani kaga nayi na innani bara'un mimma ta'budun shine la ilaha illa alladhi fatarani shine illa Allah mun gane fadallat ala annahu la yastatimu at-tauhid illa ma jami'an wannan sai mini cewa wannan rukuni na annafi wal isbati ba yadda za a yi tauhidi ya tabbata sai da su a kore a tabbatar sai ce wa annan nafiyal mahdha laysa bi tauhidi korewa zalla wannan ba tauhidi bane kace la ilaha ne aqida ka wannan ba tauhidi bane wal isbat al mahdha laysa bi tauhidi ka tabbatar ma ko baka ce la ilaha ba misali ka ce ai za a iya bautata Allah bautata wani to kan shi wannan ba zai zama tauhidi taushi da sai ka nuna ba wanda ya cancanci abota masa sai ka tabbatar wa da Allah to wannan shine tauhidi lalamuna gane ha wa qawluhu ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilakuma fala taqul lahum uffin wa la tanharhuma wa qul lahum qawlan karima wa khfil lahum janaha adh-dhulli min ar-rahmah وقل رب الحمه وقل رب الحمهما كما ربياني صغيرا فانا اقول ان الله يتي وقضى ربك me ma'anar kalmar ƙaza malamar su ma'ananta shi amara ko kuma wasta ko ausa da ausa da wasa da abu ɗaya ne an gane? to kalmar tana nufin ko dai Allah ya yi umarni ko Allah ya yi wasiya amma nan umarnin ko wasiyar ana nufin na shari'a kaza ne wannan alqada wannan alqada'u shar'i addini umarni ne na shari'a na addini Allah ya ce ai yake abin an gane to me munasabar wannan aya da wannan babi munasabar yadda anna tauhid huwa akidul huquqi wa aujabul wajibat tauhidi shine mafi girma da ƙarfin wato haƙƙi domin ya zama haƙƙi ne na Allah kaɗaita Allah haƙƙin Allah ne duk wanda ka kaɗaita Allah bai ba wa Allah haƙƙin sa za mu ji a hadisin ma'ana wa aujabul wajibat sannan kuma shine mafi wajabtuwar duk wani wajibi tauhidi li anna Allah bada bihi fil aya domin Allah ya fara da tauhidi a cikin wannan aya wala yuftadu illa bil ahammi fal ahammi ba a farawa sai da wanda ya bi ya fi sannan wanda ya biyo bayan shi a wajen fifiko sannan wanda ya biyo bayan shi Allah ya ce ya yi umarni ubangijinka ya yi umarni ya yi wasiya Allah ta abudu illa iya kada ku bauta wa kowa sai shi shi kare ta ganin ma an dace da wani isbat sannan sai shi wa dai na isana ai shi ne wa bilwali dai walidaini isana ku kyautata wa iyaye kyautatawa imma ya bulu janna inda kalkibara a duhu ma'auki lahu in ɗaya ta a cikin su ko su biyu to falata kullahu ma'auki kada ka ce musu of. malamai suke kalmar of ita ce mafi kankantar kalma a cikin kalmomin muni bayan ita ba wata duk wata gani sama da ita ce to wannan mafi kankantar Allah ya ce karku faɗa malamai suke saboda me saboda an hana ka faɗar karamar to kuma ai an hana ka faɗar ma babbar kenan domin karamin ma an ce kakka muna gane yanzu duk mutumin da ya ce ma kada kai kada kada kai musu da iyayenka kaga an gana ka musu ya halatta ka zage su ha ya halatta ba to shine wa asiru bil walidayni ihsana wannan yana ma girman haƙƙin iyaye Allah na gama da haƙƙin su sai kawo haƙƙin iyaye Allah ce su fala su ma uffin ko sai ce wala tanharu ma karka tare su sai Allah ce qawlan karima ka gaya musu magana magana ta karamci magana da Allah zai yi ita manzo Allah in yi zai ji ka kyauta duk wani mutum karimi in yi cewa wannan magana da ka faɗa magana ce mai kyau sannan ka shimfiɗa musu fuka-fukan kaskanta na rahama mana ka musu ladabi ka mutunta su ka kimanta su waqtil lahum jana'a dhulli min ar-rahma kuma ka tausaya musu ka ringa musu addu'a kana cewa rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira baka ce musu addu'a to ita wannan ayar me fa'idanta a cikin ta malam yace anna tauhid huwa awwalu ma amara Allah bihi min alwajibat tauhidi duk wani abu da kasan wajibi ne to tauhidi ne farkon abin da Allah ya umarni da shi bai da tauhidi ibada ka ba za ta amfane shi shi yasa ce man amila salihan min zakarin aw wa huwa mu'minun duk wanda ya imani na gari ya yi aiki na gari wato mace ko namiji kuma yana mai imani ma'ana aiki na garin ba zai amfane ka ba sai kana da imani kana da tauhidi ki ta kafiri ya abin arziki a duniya to a duniya ake biyar dan lahira bai da kuma sai a ƙara mai lafiya sai a ƙara mai kuɗi sai a ƙara mai ɗaya sakamakon wancan abin alkhairin da ya sai Allah ya bashi in an je lahira ko bai da komai amma mumini ne in yi ibada ga imani yayi ibada to abinda zai biyo baya shine a duniya zai ji daɗi a lahira ne da wannan ba ka ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min yace fa lanuhyiyannahu hayatan tayyiba za mu rayar da shi da rayuwa mai daɗi mai tsaki malamai sun shi da suke a gidan duniya ke nan. saboda abinda da za a mai ga shi nan kari da ka faɗa wala najziyallahu ajrahum bi ahsani ma kanu wannan kuma alahira kenan wa huwa awwal huquqil wajibat 'ala al shine haƙƙi wato na farko akan bawa akan ta Allah shi sa in mutum ya tafi lahira da tauhidi duk saban da ya ba za ka ci mai ɗauke ta ba domin yana ƙarƙashin mashi'a ta ubangiji amma mutum yana da ya mutu yana shaika to na ɗan sani dan ya ce innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna duk wanda ya mutu yana shirka da Allah to Allah ya haramta masa shiga aljanna wa ma'awakun nar wa ma lizalimin min asar kuma ba gane mu kuma sai ce wuta azzalimi ko bai da mataimaki kane ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah ba gafarta wanda ya mutu yana shirka da shi amma yana gafarta abin da yake kuma bayan wannan ga wanda ya ga dama kuma bayan shirka kuma shine duk wani zunubi da ka sani luwaɗi na ciki zina na ciki kwace na ciki duk wani laifi na ciki amma to waye gaya maka kana cikin liman nisha'u ba tabbas Allah ta yi ga wanda ya ga dama to ya ga maka da cikin da Allah ya ga dama dan ka hakura kawai dan ka ji lafiya lami lafiya abu na biyu ma fi ma fi kalimati la ilaha illa Allah min an-nafi wal ithbat ita ma wannan akwai an-nafi wal ithbat Allah ta'budu kaga la ilaha illa iyyahu kaga illallah. mun malam yace fa fiha dalilun ala anna at-tauhid la yaqumu illa ala an-nafi wal isbat wannan ayan mata wannan ta tauhidi ba ta tabbata sai an samu annabi an samu al-isbat nafi la ibadati amma siwa Allah kore ibada ga duk wani wanda ba Allah ba bai cancanta ba wa isbati halillah kuma ka tabbatar da yake ga Allah kamar sabaka kamar yadda ya gabata shi sa wani malami lokacin da ana tattaunawa sai wani ɗan bida ake cawai sai wani zai ce ma wai la ilaha tana da rukuni wai tana da sharaɗi a ga jahilci ne wani domin ilimi ya tabbatar tana da rukuni ilimi ya tabbatar tana da sharaɗi su abin da suke so kowa ya fi la ilaha illallah ya ji abin da ya ga dama kana la ilaha illallah ka je ka roƙi wanda yake cikin kabari abin da ba wanda yake iya yi sai Allah kan kana mushrik shirka ne kana la ilaha illallah kai duba kana la ilaha illallah kai bokanci kana la ilaha ka duk wata shegantaka ana yin magana a ce ayya ce la ilaha illallah sai ga lokacin da ƙarya ka ce ga wani shegi wai na ganin wai na ganin wai manzon Allah a fili ko ko Ahmad Tijani ma sun ce yana ganin manzon Allah a fili wani yaro daga bauchi yana faɗa ba abin na ƙarya ce ina da wani littafi sunan littafin mujallabi ɗaya ne mu'jamu marra annabi sallallahu alaihi wasallam la da ka yaddatan wa manama ma'ana wai littafi ne da ya tattaro waɗanda suka gama dan Allah a fili da kuma mafarki da ka ce mana a mafarki ba mu da rigima da kai inda rigima take shine ga ya mana yadda kaga sifofinsa don wani ya zo ya samu abdullahi dan abbas yana cikin ashma'il muhammadiyya ya samu abdullahi dan abbas ya ce masa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a mafarki manzo Allah yake siffanta mana shi ah, abdullahi dan abbas yake siffanta mana shi da ya siffanta shi abdullahi dan abbas yake ko da a ce ka gan shi ba za ka iya siffanta shi sama da haka ba kaga shi ya gani kin amma da dadewa an buga al-mizan ko wani ya mafarki da da annabi sallallahu aka ce ya shi ce na ganshi da zagen zazzaki ta ba na shi ɗan gani ba na bai gani ba ba na bai gani ba annabi zai taɓa kama da zazzaki ba dan duk duniya ba wanda ya ka annabi kyau wajen annabi ya ce duk wanda ya ganna a cikin bacci wai ni ya gani da gaske dan shaidan baya kama da ni to sai ka faɗi sifofin manzala salama da muka karanta a cikin hadisai in ka dace shi ka gani in baka dace ba shi ga gani ba a je ga mutum da zube na biya na tsage kuma ka ce ranki da tsage ka wannan ai mazala fari mai kyau ka je ka dauko wani baki ka ce shi a wannan cin zarafi ne ga mazala sai kala. Allah shi shirya mu abu na uku da ke cikin wannan aya ribamatu haqqil a haythu haƙƙa kuma ala haƙƙi girman haƙƙin iyaye sai da Allah ya yi adafin haƙƙin iyaye akan haƙƙinsa yana gama bayanin haƙƙinsa sai haƙƙin wa iyaye waje a fil martaba ta saniya sai zama haƙƙin iyaye shine mai martaba ta biyu kuma kalli malukmanul hakim aya kai da yake inda shirka la zulmun azim na gaba nat ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه ala على وحن وفصاله في عامين Ana gama cewa wato a shirka a tauhidi ta kawo haƙƙin iyaye لما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إنسانا ثم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله سيتني وبالوالدين إنسانا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إنسانا من أجانا راك الله يكون وأعبد الله ولا تشركوا به شيئا سيتوا وبالوالدين إنسانا لا قال سوى إيه suna da girman haƙƙi shi sa an kana so shi ne ka zauna da iyayenka lafiya ka zauna da su lafiya in dai kana so gagare a wurin makiya to zauna da iyayenka lafiya kar ka yadda ka samu sabani da gari muna gane ha iyayenka sun gaji cewa sun haifi dan arziki ba sanin gaji cewa sun haifi wani ɗaya mara amfani a duniya ba an gane na hudu wujubul ihsani ila alwalidain wajibi ne kyautata wa iyaye bi jami'i anwa'il ihsani da dukkan nau'i na kyautatawa li'annahu lam yakhussa naw'an duna naw'in domin Allah bai ce da kaza da kaza kyautata musu amma banda kaza da kaza muna ganewa iyayen ka sanin da binciya suna ɗana gari amma za ga mutane da yawa matan su ma suna hana su kyautata wa iyayensu matarka ita ke neman albarkarka iyayen kuma kake zuwa ka nemi albarkarsu iyayenka in suna da wadata haƙƙinsu na ciyarwa ba wajibi ba ne amma akwai ihsani amma in ba za su iya ciyar da kansu ba kuma kana da hali wajibi ne ka ciyar da su wajibi ne ka ɗauki nauyinsu a cikin rayuwa kuma in kana son yanzu na ganin ganin kana sama kana sama to ta kyautata iyayenka suna jin daɗi suna ma Allah kuma yanzu ka auna wata rana matar ka ta buƙaci dubu biyar ka ba ta dubu hudu sai ta makon fina kan dubu daya da kan ta nemi dubu biyar ka ce hajja wallahi bani da kuɗi amma ga dubu ɗaya sai ta sama albarka sai ta sama albarka shi sa ba a wasa da iyaye wata rana abdullahi dan abbas wani ya zo gurin sai ce na nemi auren wata yarinya amma ta ƙin za ta aure ni kishi sa na kashe ta ya ce yanzu imani ya zo mun zan iya tuba abdullahi dan abbas tambaye da mai ce iyayenka suna rayu an shi mahaifiyarka tana rayu sai ta aka da su Ya ce ka je ka iskin fari daga bane tambaye shi ce ya kuma zai kisan kanka ka tambaye shi mahaifiyarsa yace ban san wani aikin alkhairi da yake kusantar da mutum zuwa ga Allah Allah ya sani kowane irin zunubi wani irin kyautata mahaifiya irin kyautata mahaifiya amma na sai ga ni har yanzu akwai abin da ban gida da shi ba wai sai a ringa cewa leshe da dubu ɗari ɗari a ƙasin ɗari biyu da a tamfar dubu ɗari kaza ko dubu kaza wai ba ka siya matarka amma ka siya mahaifiyarka a wannan ba daidai ba ne ba a hana ka siya matarka amma mahaifiyarka ma siya mata na san dai mahaifiyarka yanzu ka siya a tamfar dubu sha biyar ta ɗaura a jikinta aizanin zai zauna to ka sai mata dubu ɗari da zan zan ba zai zauna ba kuma in kana son kai kima hatta a gurin matanka to ka nuna kimar mahaifiyarka amma in ka wulakanta mahaifiyarka to kai ma sai ka rena Allah shi da ne Allah ta'ala ce wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bi dhil qurba wal yatama wal masakin والجار بالقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا nan na bin iya wa abu billahi wa la tushriku bi shay'an kullu sallah saboda kawo Allah kada kai shirka da wani abu shi Allah ya kara cewa bil walidayni ihsana sai ce wa bil ka kyautata wa da marayu wal masakini da miskinai wal jari da makoci na kusa waljarin jarin da makoci na nesa wai suka ce aya a zahirin da ke, akwai makocin da yake kusa da kai akwai wanda yake nesa da kai wasu kuma suka ce a'a dangin da makocin da yake dab da kai shi ne makocin da ga makotaka kuma ga dangantaka ta jini makocin da ke nesa da kai kuma ga makotaka amma ba dangantaka ta jini sannan sai wa sahibul jami wasu kake wannan mata ake nufi ibn sabili da dan tafarki kuma abin da dama ku ta amma ku sani inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakura Allah ba ya san mutum mai takama mai alfahari to me mahallin shahid a ciki munasabar ayat da babin shine annaha iftada bil amri bit tawhid wan nahyi anil shirk ita ayar ta fara ne da umarni da tauhidi da hali da shirka fasiha tafsiru tauhidi bi annahu ibadatullahi wahdahu wa tarku shirki sannan ayat ta mana cewa shi tauhidi shine bautatawa Allah shi kadai da bare shirka wa'budullaha ku bautatawa Allah shi kadai wala tushriku bihi shay'a kada ku yi shirka da shi da wani abu sai a cikin wannan ayar akwai wujubu ifradillahi bil wajabcin kaɗai ta Allah da bauta li anna Allah amara bi zalika awwalan domin Allah ya yi umarni da wannan a farko fa huwa akibul wajibat shine wajibin ne ke karfi na biyu tahrimu shirki an hana shirka li anna Allah naha an domin Allah ya hana shirka fa huwa ashaddul muharramat duk abin da Allah ya haramta ba wanda kai shirka abu na uku anlastina ba shirki shar'un fi sihatul ibada daina shirka sharadi ne na ingancin ibada daina shirka mana je wani da wanda zai ɗauka je nan ɗauka daina shirka wato sharaɗi ne na ingantuwar ibada in kana ibada kana shirka to baka da ibada muna gane shi ta ce فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا امين ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لأن الله قرن الأمر بالعبادة بالنهي عن الشرك domin Allah ya gwama bautata wa Allah da kuma hana hana yin shirka da haka din mai bautata wa Allah sai ya da shirka ai ba wasu muke irin yan bid'a mun ga bata da su ba so muke ba amma in ka ce ka bi su akan abin da suke koyarwa za ka da a nuna ma wani yana da hakki irin hakkin Allah waye shi babu duk annabawa wanda yake da haƙƙi irin haƙƙin Allah babu Allah a cikin haƙƙinsa shi kaɗai ne da Allah mun gane abu na annan shirka haramun qalilahu wa kathirahu kabirahu wa sagirahu lalle shirka haramun ce kaɗan ce ko mai yawa babba ce ko ƙarama anna kalimata shay'an domin kalmar da aka ce shay'an nakira ce ma'ana babu ma'arifa a tare da ita wanda kuma wannan idan na kira ta zo sai su yaƙin nahi wanda da wanda karatu su da suke ya sani wannan karatu sai fi siyakin nahi ta umu na kira ita zo a siyakin hani to tana gamewa ne na fiyar annahu la yajuzu an yushrika an yushraka an yushraka ma Allah ahadun fi ibadati baya halatta a hada Allah da wani a cikin bautatawa Allah la malakun wala nabiyun wala salihun min al-awliya wala sanamu wannan abun mala'ika ne ko annabi ne ko salihin bayi ne daga cikin waliyai ko gunki ne ba a bautata wa Allah kuma a bautata masa li'anna kalimata kalimata shay'an ammatun domin kalmar ce wannan ana so a kai ka zuwa ga bautata wa Allah shi kadai muna gane saboda in ka ce ka je lahira da shirka ba za mu ci aljanna mu shirkan nan kala biyu ce akwai babba akwai karama ita babba direct mutu za ta kai ka wala kan wa ila ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليهبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبدكم من الشاكرين. إتكم كرما ayyukanka ne ba za ka muri su a ranar alkiyama domin ka je lahira duk aikin da kai shirka da shi Allah zai ce idhabu ila alladhina kuntum tura'una hal tajiduna indahum jaza'an wa hal tajiduna indahum indahum khaira ba dai kuna aiki ba da ku tafi zuwa gurin waɗanda kuke nuna aikin nawa ganin za ku samu sakamako a gurin su da haka niyyarka kana mumini kuma sai an samu ikhlasi wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu din sai ka tsantsanta bauta ga Allah aniyya ka sai zama babu kowa aniyya ka sai zama babu kowa kuma wannan tauhidin idan kana da shi shine zai sa ga a rayuwa kana zama mutum kirki domin duk abin da zaka yi Allah zaka tsaya wannan abin shi muka rasa a Najeriya gama a tun halin da muke ciki domin mutum da yake da tauhidi kullum yana tana Allah kullum yana tare da Allah kullum yana ganin wato duk abin da zai Allah ya sani kuma yana neman lada a wurin Allah yana tsoron zunubi da azabar ubangiji amma yanzu kalli rayuwar mu musamman rayuwar shugabannin mu ina suke da tauhidi ina suke da ikhlasi da dai mutumin da zai yarda akan shi shi kadai ya jefa mutane dubu ɗaya dubu goma a cikin bala'i shi inda ya buƙatar ta ku je ku shiga bala'i shi sa da kidnappers da banditry da robbery an gane da kuma ɓarayin gwamnati wallahi da abu kashe ‘yan adam kawai su kaga an da kidnapper da bandits da an roba da ba da bandit da barawan kudin gwamnati wala da yasin da ke kashe ko me yasa ce abin da zai baka mamaki sai ga mutum barawo ne kowa san barawo ne amma sai ga matasan mutum biyu suna buga shi kaga wannan kuna ba shi green light na cewa ci gaba da zaluntar al'umma tsakani da Allah matashi ne wanka dage da neman ilimin addini da ilimin ilimin zamani ka fuge da bangar siyasa kuma inda bangar siyasa ga sai kowa ya kawo ɗan sama kowa ya kawo ɗan sama duk mai yin siyasa na nasarar sai a ga yayin shi a da banga. banza a ga adiresin ta fitar kowa baran da nufi ya fitar kowa ko karas ta fitar kowa a ku sai su ko kan titi sai su sace dukiyar sai su je su gina rayuwar yayin shi sun lalata makarantunmu saboda haka ‘ya'yan soji sun lalata asibitocinmu saboda in suna da matsala su da iyalansu za su je waje sun lalata titunanmu saboda jirgi ke yawo ‘ya'yan su ba sa rayuwa nan amma mu muke zuwa muke helin su mu muke zuwa muke ziga su muna ba su green light zai shiga da abin da su. wannan su al'umma ce bayan Allah ce wa ta'awanu alal birni wa taqwa wala ta'awanu al ithmi wal 'udwan to wannan shine ya bada dama dan Allah kalli yankin mu na arewa ne ka kalli yankin mu na arewa kullun idan muka taso abin da muke cewa shugaban kasa shine makiyin eh mun yadda makiyin mu amma ba ka lissafa gwamnatin mu a cikin muke mu ba ka lissafa sanatin mu a cikin muke mu ba ka lissafa rasin mu a cikin muke mu wallahi yau gwamnonin arewa da za ta haɗa kai gaba ɗaya sai da ke da abubuwa da yawa da ake yi ba wallahi da kai an daina kuma kuɗin da suke samu ba na wasa ba ne shekarun jiya jiya na kauce dota ta makaranta sai na dawo sai muka mu da wani sakatare na lokal gamman na wata lokal gamma a cikin kano muna hira irin satar da ake a gwamnatoci shi ya gama tun a baya ya ce da a baya kafin 2023 abinda local government suke samu shi ne miliyan 250 wata amma saboda matsala ta joint account shi ba joint account nan ba ta aka gwamnoni su kashe wa local government ba a'a su kula wajen inda local government za ta kashe kuɗin amma sai tattare su mai da juna su ce ba abin da ake ba su daga alawar daga albashi sai alawar mutum sauran kuɗin ya ake da su miliyan ɗari biyu da ya ce to daga kuma lokacin da aka cire subsidy zuwa yau a local government ɗinsu ana samun miliyan ɗari tara wata ran da hamsin wata ran ya kai biliyan wata ran ya dawo ƙasa ya dawo kamar ɗari takwas da hamsin haka fitin da ya ba abin da ake su, daga albashi sai alamansu sauran kudin suna ina waye sani to saboda wannan kudin da ake su gwamnoni kamar yadda wannan ya ban labari ya sa duk abin da za a yi wa yankin su basu damu ba an kasa maganin security an cire subsidy har yanzu Wata sarki su nusu Allah ya taka masa alkai ya ce an cire ta kuɗi ya aka yi ana taranto kuɗi kusan duk wata biyu wata uku sai aranto kuɗi wancan watan ma ina jin aranto wannan ma ana so aranto dala miliyan ɗari biyar da sha shida tsakani da Allah to sosirin da aka cire ko me na nemo bashi gwamnanin nan suna kallo ake wannan saboda an ciyo bashin ko an samu kuɗin su za a ba to me yasa gwamnonin mu ba sa wakiltan ba ai sai arewa ne sun san matsalar arewa sun san ba aikin yi ba wuta ba ruwa ba ilimi ba ba ba ba da yawa me yasa gwamnonin mu ta haɗa kai sun je sun nemo na hakkin a gure shi ga makasa ina sani kun me ke yi sai yan kaɗan daga cikin su har damar fa impeachment tana da shi in abin da kitara amma duk abin da za a zo da shi yanzu ya wuce saboda ne balle rasulullah to duk waɗannan ba su laifi in waɗannan ba su yadda ba shugaban ƙasa zai mana abin da zai mana abin da farkon makiyan mu kuma sai kamata fara ɗaukan mataki a kansu kuma in za mu ɗau mataki a kansu kar mu ɗauki mataki na rigima a'a muna gane a'a mai amfani da mai da ƙuri'a sai da ce wai dama we, we, we, we develop is better than the bullet. Wai wannan ƙwari'a wannan takardar da za ka zo ka zaɓo ni, to ta fi zafi sama da bullet. Ba za ka ba rigima zami ba. Zuwa zami ne ƙwari'a mu zo mu nemo kan mu Amma in ba haka ba, in ji waɗannan ƴan siyasa ne, wallahi, na ko ina ina gaya ma, in ji waɗannan ƴan siyasa ne, yana suna samun dama mu ne makiyansu za su jefa a bala'i mu za su zama cikin musiba amma yau a ce wani dan majalisa zai ba daidai ba ku dawo da shi in wani ya je dole abin da kuke so shi zai yi dan yana tunanin cewa za ku dawo da shi yanzu ma abin da yasa ba sa muku sun san sun kawo taliya in sun kawo magi in sun kawo ashana in sun kawo atamfa in sun kawo kuɗi duk abin da aka muku a baya ku ce ba komai bane yanzu yadda matar da ta kawo ziyara garin nan jiya ta jefa mutane a cikin bala'i take tafiya Amerika, ta fita maganganu suke goyon bayan kiristoci inda ɗan kano suna da tunani ɗan kano suna tunani har za ta zo gari waɗansu ya kare ta wannan rashin zuciya ne rashin sanin yancin kai a cutar da kai kuma ka je kana murna da mutum saboda rashin hankali rashin hankali ne wannan to da haka lalle mu ɗauki matakin da shi ne ya kamata rigima ba tashi hankali da ƙuri'a suka hau mu sauke su da ƙuri'a duk wanda bai mana mu sauke shi shi yasa wannan zaben ba wai da mana ka zuba wata jam'iyya a'a ka yi mutumin kirki wanda zai taimake kai taimake yankinka amma yadda ake kashe mutane a arewa ake zubar da jini ake kama su ake kidnapping su a ce ba za a ɗauki mataki a kan wannan ko jaje ba a zuwa a mana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 dalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun wannan aya ce wa abdullahi wala tushriku bihi shay'a malamai suna karanta da ayatul huquqil ashra ayar da take da haƙoƙi guda goma cikin ka lissafa sa guda goma wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsan wa bi dhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junubi was sahib bil janbi وابن السبيل وما ملكت ايمانكم muna gane ha to anan sai Allah ya ce kulga ya musu ta'alu kudu atlu ma harrama rabbukum alaykum karanta muku abinda ubangijin ku ya haramta muku Allah tushriku bihi shay'a shine kada ku hada shi da wani abu wajen bauta wa bil walidayni ihsan iyaye ko ku kyautata musu shine wa ahsinu bil walidayni ihsan sai Allah ya ce wala taqtulu auladakum min imlakin kada ku kashe ƴaƴanku saboda talaucin da kuke ciki min imlaki yana nufin saboda talaucin da kuke ciki kana cikin talauci za a ma haihuwa ka kashe dan kar kai wannan kana cikin talauci za a ma haihuwa ka ce a kar ayi kar kai wannan sai Allah yake dan Allah ya baka garanti sai yake nahnu narzuqukum ko da kuke cikin talaucin mu za mu azurta ku wa iyyahum kuma mu za mu azurta su can kuma da ce wala taqtulu auladakum khashyata imlakin wannan bakwa cikin talauci tsoron talauci gobe. shi ta yi muka yi wa ku tare a talauci ya same ku sai Allah ya ce nahnu narzuquhum su ya'yan ma da ba mu ne za mu ba su arziki wa iyyakum kun ma yanzu ba cikin talauci kuke mu za mu ci gaba da ku Da mun gane? Da aka kai tsoron wani tare aya. Ka je kai planning. ‘Ya'yan da za ka haifa tara ne, kuma na tara shi zai kuɗin, kuma kai ka tsaya daga ƴaƴa biyar, ka kashe shi danginka. sai ana ba da wata hikaya wani ya yi ya sha shida ya ya sha shida na sha shida sai ya kuɗi ya ba da hikaya da ce to kaga wannan da ya suke ya yi family planning ya ɗaya haihuwa to da yanzu wannan ba zai zo kuɗin kuma ya yanke waɗannan dangin shi ɗan adam da ka sani Allah zai ba shi arzikin sai yana ciki shi ka zaga kan zaga na arziki a hannun Allah yake ya aka yi ɗaya yake yin arziki kuma yanzu ya azurta ubansa baban yana gidan haya zai haife shi dan ya ya gina gidansa ya gina na mahaifi kuma ya ci gaba da ɗaukar nauyin mahaifi in wayo ne yake waye zai fara ai mahaifin ya fi wayo to shine wala taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum cikin suratul anam sai ce ne wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan alfasha kada ku kusance ta fili kwa sai ce wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi kado kashe rai wanda Allah ya haramta sai da haƙƙi sai ce zalikum wasaqum bihi da wannan Allah yake muku wasiya da Allah ku tace wala taqrabu mal yatama mal yatim illa billati hiya asan hatta yabluga ashiddah wa qul kaylu mizan bil qist amma nan ki kada ku saki dukiyar maraya har sai maraya ya kai karfin sannan Allah yake ku cika abin awo da da mizani zai ku cika shi Allah bai ɗora dora rai sai abin da za ta iya wa idza qultum fa'dilu walau kana da qurba in za ku magana ku adalci ko da akan nan Allah ya faɗi wannan sai ce ku bi ahdillahi awfu alƙawarin da kuka yi wa Allah kuma ku cika dalikum wasakum bihi la'annakum tadhakkarun da wannan Allah yake muku wasiya dan ku وأكيد يتي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلك وصاكم به لعلكم تتقون wannan shi Wannan ta tafarki na mai kake ku bi shi kada ku bi ɗan hanyoyi masu kama da shi sai ya raba ku da hanyar Allah da wanda Allah yake muku siya don ku tsoron Allah wannan ita kuma ita Abdullahi dan Abbas yake kira waɗannan ayoyin guda uku da cewa wannan su ne wasiyar manzon Allah duk wanda yake so ga wasiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kalli wannan ayoyi guda uku na cikin suratul anam mana gane ha Saka ce ita ma wannan aya wasiya goma ce manzan Allah ya a cikinta wasiya ta farko da Allah ya wasakum Allah tushriku bihi shay'a Allah ya kuma muku wasiya kada ku shirka da shi kul ta'alu atul ma harrama rabbukum alaikum Allah tushriku bihi shay'a wasiya ta biyu wasakum an tusilu bil walidayni ihsana ya muku wasiya da ku kyautata wa iyayenku ku kyautata shi ne bil walidayni ihsana wasiya ta uku Allah ta qatulu auladakum min imlaqin shine kada ku kashe ƴaƴanku maza ko mata saboda tsoron talauci wasiya ta hudu wasakum Allah taqrabul fawahisha ma zahar minha wa ma batan ya muku wasiya kada ku kusanci alfasha a fili ko a boye ma'ana da dabai na fili da na boye wasiya ta biyar Allah taqatul an-nafs allati harrama Allah harrama Allah qatlaha kada ku kashe da Allah ya haramta a kashe abu na shida wasakum Allah taqrabu Allah ya hana ku kusanci dukiyar maraya ta hanyar zalunci aya ta gaba Allah ya hana tauye skeli da mizani sai kun cika shi da adalci wa auful kaila wal mizana bil qisti ku cika wato skeli da mizani da adalci Allah ya ce la nukallifu nafsan illa wus'aha me yasa so ake kai kokarin ka wajen cika mizanin da skeli abinda ka kasa Allah ba zai kama ka da shi sai ke la nukallifu nafsan illa wus'aha abu na takwas Allah amar bil adli fil qawli ala al qarib wal ba'id Allah yayi umarni da ya adalci in zaka magana akan mutumin da yake da dangantaka da kai ne ta kusa ko wanda yake wa dan uwanka bane abin da ake so shi ne kai adalci shi ne wa idan kuntum fa'dilu wa kana za qurba abu na tara da Allah yayi wasiya da shi shine alqawli da wannan wasiyoyin da duk wani alƙawari da muka yi hannacin alamul dar alastu bi rabbikum to duk wannan mu cika shine wa bi ahdillahi awfu abu na goma shine tsayawa kan hanya daidai da mai kanta dukkan wata hanyar bid'a shine wa Allah hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun Abdullahi dan Mas'ud sai zana nayi haka sai hanyoyi haka yace hada sabilullah wa hadhihi subul wannan ita hanyar Allah amma duk masu kamar cikin ne sunan addini wannan subul to kuma Allah ya ce karka bi da aka ita sabilin lahi ana gina ta ne akan qur'ani da hadisi da hanyar da ya ga sai an yi magun magun sai an yi wani kumbiya kumbiya to matsala ce matsala ce shine wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun za mu samu a cikin wannan ayoyi abu na farko anna shirka a'zamul muharramat wa anna tauhid awjabul wajibat wato shirka ita ce mafi girman da da Allah ya haramta tauhidi kuma shine mafi girman abin da Allah ya wajabta abu na biyu akwai magana akan ribamu haqqil walidai girman haƙƙin iyaye abu na uku tahrimu katlin nafsi bi ghairi haƙƙin, aramcin kashe rai ba tare da wani haƙƙi an haƙƙi ne waye zai kashe hukuma ce da kashe yi magana akan wani wanda ya zagi annabi sallama wani pastor a Gombe a lokacin mun yi magana akan a kashe shi me yasa muka ce a kashe shi saboda wannan shine hukuncin sa addini dalilin na biyu muka ce a kashe shi saboda hukuma ba ta yin abin da ya kamata to amma duk da haka na ji da ɗan gari sai na ganye me yasa na ganye dalili guda biyu dalili na farko dukkan abin da ya zama punishment ne hudud ne to wannan hukuma ce take ɗaukan yi kaga abin da ya kamata ne shine mu tilasta hukuma ta yi wannan aiki abdalili na biyu da yasa na janye shine in ka ce duk wanda ya zagi annabi a je a kashe shi to wani ba annabin zai zaga ba sai wani mai shari'a ya zagi annabi a je kuma a ringa fauda ana kashe mutane da haka wajibi ne an gani ya zagi annabi a kai shi gurin hukuma ta bincika ta tabbatar kuma ta ɗauki hukunci amma kar wani ya je kashe wani kuma wanda ya tsirka da ni wannan shine malamin professor Muhammad Kadiri Jalli ya kira ni in kaza kaza kaza kuma ganin su suna kan layi wanda ne na daidai duk lokacin da irin wannan abin ya taso a danganta mutum zuwa ga hukuma saboda in ba haka ba wani budurwa kawai za ku nema ya kasa kaka ta ya zagi annabi a yan ɗariƙa ba suna mana ba yan ɗariƙa da kana kule su sai su ɗanyen ko ta magana kan sai ka taɓa dare da annabi ni sun mun shari'a na magana na ce san annabi wajibi ne na ce kuma ayar da malamai suka samu ayar ita ce ayar kun inkana aba'ukum abna'ukum ikwanukum azwajukum zuwa kashi sai na ce amma da ci ga fi'ili amri na mutum ɗaya ko mutum biyu ko mutum ko jam'i ba inda Allah ya umarnin cewa da kalmar so a so annabi na fa ce so wajibi ne ai ba abu ba ya zama wajibi sai ya zama Allah ne yake ayi amma ba da wannan sigar Allah ya faɗa ba da Allah mun gane da wannan sigar babu sai dai ga aya kai wanda bai san manzon Allah ba arni amma sai canja wai na ce ba inda Allah ya ce a so annabi kila ni ma na sun samu dama sai za ta kai ni shura daga shura ta kai ni kotu to a irin wannan lokacin na sharri wallahi bari in ga muku yan bid'a wallahi duk wani sharri da ka sani za su yi ma har sharrin da za su yarba ka da ranka kuma sun can ƙarya ce ba wanda suka dame su ahlus sunna kuma kuma ne karanta irin wannan tauhidi shine dalili Allah shirya da mu abu na hudu taharimu akli ya yatim haramcin taba cin dukiyar maraya abu na biyar wujubul adl fil aqwali wal af'ali ala al qarib wal ba'id wajibcin yin adalci a magana da aiki akan mutum da kusa da kai ko akan mutum da nesa dole ne a yi adalci duk magana da zaka faɗa ce kayi adalci da za kalli yaran mu da suke wannan sojojin baka a gidan rediyo ba ruwan da adalci ko mala'ika fa rubuta yake ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk abinda ka furta mala'ika sai ya rubuta amma ba ruwansu mutum zai zai magana ba zai adalci ba zai faɗi maganganu yadda ga dama shi sa kullum nake gaya mana za ku gana damu da maganar nan wallahi malam idan zani zani haka siyasa misali Allah zai tambaye mu wato ƴan siyasa ji suke kamar ba dokar Allah a kansu da Allah ya ce inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum da jinin ku da dukiyar ku da mutunci ku haramun ne a gare haramun ne ka ci dukiyar mutum ba da hakkin ba ka zubar da jinin ba da haƙƙi ba ka ci mutuncin sa ba da haƙƙi ba wannan haramun kuma abin da zaka za ka cewa shugabannin siyasa da yawa su ke sa ake irin waɗannan abubuwa su ke sa shi sa kullum muke gaya muku in za ku zaɓo ɗan siyasa ku zaɓi mutumin da yake mutum ne mai mutunci mai nagarta yanzu akwai wani bawan Allah na sani sunan Silvestra saboda ina zuwa bai wa'azi ina ganin ayyukan da yake in ya tashi tara ma mutane sai ga kamar ya tara mutane kamar shugaban kasa sannan in ya fito takara duk ganin ba wanda zai fito takara duk nan ba za a zaɓe ka ba ba za a zaɓe ka ba ba abin da baya yi yau in ya fito takara to ba wanda ya sai fito dan ɓata kuɗin ka kai da fosta da ba in jagaliya da wani ba za maka yi, haka ake so wannan siyasar ba wai Bukhari da Muslim za a karanta ba a'a duk wanda za ku zaɓa ya yi wa al'ummar ta akan muna da mutanen kirki da suke yin abin arziki muna da su bari mana misali da mutum ɗaya zai da ka ɗauko wato barau jibril zai wahala ka samu a cikin lokal gamman ɗinta a samu wata lokal gamman da bai je ya yi aiki ba zai wahala aiki zai kai miliyan 500 miliyan kaza wata mata kai biliyan to me za ka mura waɗannan ayyuka ake so a mura zai ba sa motoci zai ba sa babura zai ɗauki mutane ayyuka to me kake so ɗan siyasa zai ma wannan kake bukata wannan kake bukata shi wancan veteran da na ma bayani abin da yake al'ummar su kwalta layi layi cikin garin biyu duk inda ka zai sabon kwalta ce haka ake su ɗin siyasa zai ɗauko aiki su kawo al'umma amma ba ɗan siyasa ya ringa kare yan daba da marasa mutunci su zagi wanda suka ga dama su ci mutuncin wanda suka ga dama ba wannan ake bukata irin waɗannan ayyukan na a zo lokal gamma na aiki a zo wani aiki a nemi mutane ayyuka shi sa wani na ni yaro yaron na san shi yaron yana kokarin ya tara mutane ana kiran ina jin ko Abdul Umar ne Abdul Umar sunan yara yana so tara mutane ya ce a sai masa fom shi baro Jibril ba wai ana sai a mutum fom ba ne dan mai da kuma fom ne a dan jin daɗin abin da yayi haka muke san ji amarin sun musu kawai abin da muke so su kara su bayan gurin ɗin su kawo su mai da abin da muke so su kara shine ne ka ringa kare wa ɗan arewa intanet ɗinsu a gurin shugaban ƙasa a federal gamba bayan kun yi mutane aikin raya kasa, to abin da muke so don allah ku ringa taimakawa duk wani abu da zai cutar da yankin arewa ko haɗa kai ku ce ku yarda ba wannan shi muke bukata ba mu bukata ku ba mu ko sisi ba mu bukata ku kaza ina nufin mu ɗan arewa ba mu bukatar wannan abin da muke bukata harkar security a shi mana gaba harkar ka za a shirya mana ba harkar ka za a shirya mana gaba shi kenan bukata ta biya amma dai yanzu abin da muke bukata a arewa yan siyasa masu tsari ke muke so ba yan siyasa da su su promoting daba su promote rashin tarbiyya su promoting abin da bai dace da haka duk wanda ya abin arziki muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya saka mata duk wanda ya abin siya in mai shirya ne Allah ya shirya mana shi idan ba mai shirya ne muna roƙon Allah madaukakin sarki a zaben nan da za a yi a 2027 Allah ka canja mana duk wani wanda ba alkhairi ne a gare mu wannan shine manufan mu kawai وسبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك والسلام wa ورحمه الله وبركاته